gabaki daya littattafai ne a gabana ina karatu na rufe su na hada nai komai ko wanka ma ban yi ba daga ƙarshe aka roƙe in yi wanka na ce sauri nake zanje na kama hanya na yi wanka na sa kaya na ɗauki babban riga yau ka gar afa kalla a cikin babban riga ni dai ban taɓa sawa ba an fahimta domin in darasta DSS ɗin ma babban riga na sa farare ina fata mun gane na kama hanya na isa ina isa suka karɓe ni hannu bibbiyu suka kyautata mun, ba duka ba zagi ba cin mutunci suka karrama ni suka je suka ajiye ni na zauna suka ce malam mun gayyace ka ne domin mu tattauna da kai akan wata huduba da take yawo nace Allah ka da alkhairi a farko sai na fara bayani da irin maganan shari'a domin in kare kaina sai daga ƙarshe dai nace musu to suka ce malam ba haka bane sai nace musu to shikenan sai nace to abun da yake ta faruwa dangane da wannan hudu ba da na gabatar da ita kun yi gaugawan kira na ne ko yau da asuba bayan na idar da sallan asuba mamuna kafin su watsi, ga su ga almajirai na ko tasbihi ban yi ba na juyo na kalle su na ce jama'a hudu da na yi duk wanda yake tare da ni a kanta yake ga daidai na yi wallahi kuskure ne ya daina goya mun baya ba daidai na yi ba kuskure na yi. na faɗa na ce lallai a cikin huduban na ci mutuncin shek kabiru gombe na ci mutuncin shek balalau na ci mutuncin kuma shek ahmad suleiman domin haramun ne wanda ba da na yi in ambaci sunayensu a matsayinsu jagororinmu ko ina so ko ba in so suna na ɗan izala ka gaya min ahalus sunan da ba a sa masa wannan sunan ko ba haka ba ne ka gani ba na ƙungiya ba kuma ƙungiyar da nake ciki iyakacin suna na ka banna a matsayi na musulmi amma fatun da na kira kaina ahalus sunna idan an tashi zagi na sai a ce ɗan izala su ma waɗanda suke rubutun a facebook a duk social media youtube da aka ji suna cewa ɗan izala ɗan izala suke kira an fahimta kaga sunan duk ɗaya ne sai na ce musu to don haka wannan hudu ba gabaki kakaf kuskure ce kafin nan kuma dukkan manya cikin malamai domin ina da iyaye ina da malamai ina da yayu dukka sun gwada mu wannan abu kuskure ne kuma na amsa a nan da asuba na ce musu a wannan ranar da suka gayyace na ce yau yau ɗin nan na yi wannan in dan wannan ne ma kuka kiraye ni to kun ji bayani daga wajena ya ce wallahi kuskure ne kuma bai kamata ba na tabbatar musu da wannan na ce ba fa na gan ku na ji tsoron ku ya sa na faɗi haka ba wallahi da asuba na yi wannan bayanin jama'a akwai wanda yake nan da iya shaida haka kuna ina ne kanku ba mu ansa mana karfa a ce na je na ji tsoro ne kai kuna nan ko na faɗa da asuba to da na faɗa da asubar ranar na ji gayyatar su sai suka ce malam kwantar da hankalinka mun san ka ba yau muka gayyace ka anan ba domin na taɓa yin wa'azi akan yan acaba da aka dakatar da su ba cin mutunci ba zagi suka gayyace ni kuma suka ce mun same ka ba laifi mun tattauna da kai yanzu nemo wanda zai belin ka na nemo wanda zai beli na aka sallame ni da haka anan muka gama da suka ji bayani na sai suka yi tagumi sai mu buɗan bakin sai suka ce wallahi malam cikin mutane da muke gayyatan su masu karantarwa kai ne na farko wanda ka zo da irin wannan adalci din ba ja in ja ba komai suka ce malam Allah ya yalwata irinka nace amin jami'an tsaro DSS suna ji ma yanzu hakan ba sa ba suna kai suna kallo yawa ai live ne ai ko ba haka bane nayi wannan bayanin suka saurara kuma suka fahimta sai suka tattauna da ni suka ba ni shawari na ji sai suka ce to in sha Allahu rabbi su sun san yadda za su yi da sauran jami'an tsaro a kan wannan na ce to Allah isa ka da alkhairi malam ko kana da wani shawari da kake da shi a cikin wannan zaman da za mu yi mu dai mun gama da kai wallahi kai babban bako ne a wajenmu kuma duk randa muke da wani information muke son ka taimaka a sanar da al'umma a jakunan su a musu nasiha a musu faɗa? za mu gayyace ka mu baka don ka ƙara gaya wa al'umma abin da ya shafi zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma na jihar Bauchi da fadin Najeriya na ce Allah isaka da alkhairi haka muka yi da su da haka ni babban bako ne a gunsu kaji wani ba abun daɗi ni babban bakon DSS ne ka mutu da ka mutu ni babban bako ne gani da babban riga eh to Allah ya ba mu sa'a wa yake kunna mana wannan fankan ne yana damu mu yana ƙara in ba wanda suka san kan abu ba suka saba murdawa a daina tabawa na'am ana fahimta da kyau aya kashe yana daga mana na'am na'am wannan al'amari shine abin da ya faru da mu da su suka ce to ko kana da wani shawari mu da daka bamu malam sai na ce musu to shawarin da nake da shi zan baku shine a matsayin ku na jami'ai na tsaro don Allah duk irin mu masu karantarwa ku dinga sa ido a kanmu ku dinga lura da shigan mu da fitan mu ku dinga lura da abin da muke faɗa ku dinga kiran mu kuna ba mu shawari ku kuma dinga mana sai muna in ta samu domin ku dinga faɗakar da mu akan wasu abubuwa domin iran wannan kafin ta yi nisa sai ku kiraye mu in yankewa ne a yanke ana iya cire abu a cikin feji ma ga baki ɗaya kowa ma ya rasa kafin ta shiga ta je ta yi ɓarna ta zama fitina ga al'umma suka ce Allah isaka da alkhairi nace musu da dama da ka ga wani abu kurakurai ne sai ya tafi ya ji yayi illa kafin kuma ku gayyace mu nace yau sati nawa da yin wannan kuskure nawa amma ya kamata da tun farko ku sanar da mu ko a daidai wannan lokacin da ake yi din ku kira ku sanar ku ce wannan magana da malam yayi da Allah ku gaya masa ya janye kafin ma in je nan da nan sai in janye in gyara ta kuma sannan mu yanke ta sannan mu san inda za mu yi da ita kamar yanzu abin da nake din nan take zan iya saka malam nuri ya shafe ta gaba ki daya to sai a katse ta ma bata isa ba yanda za ta je ba sai na basu wannan shawarin da sauran wasu shawari wadda ni na basu kuma suka karba suka yi na'am kuma sannan suka girmama ni director DSS ina da namban sa muna gaisawa sannan PA dinsa da ire-iren su kuma sun kyautata mun na fito har jikin moto na suka rako ni na kamo hanya na taho Na ce ikon Allah afa kalla ya zama kaman wani mai eh, eh. to Allah isaka musu da alkhairi an ji wannan na daya washe gari sai ga kuma kira da ke kira yayi yawa mutane suna ta yawaita kira na wannan ya kira ni yabe ni wannan ya kira ni yabe ni haka dai haka dai har daga wajen Najeriya kira kira kira kira kira to sai na gane mutane da dama ba Allah suke nufi ba su tunzura ka ne su zuga ka su ingiza ka ko ba haka bane wallahi wani ma idan ya kira ni in ya ji murya na sai ya ce Allahu akbar wallahi kawai kira to wasu muna cikin magana sai in katse wasu akwai wanda ya kira ni muna muna tattauna cikin alkhairi sai ya fita akan hanya sai nayi haka na jawo jirgi he na danna jirgin wayana kun san jirgi ai ko fly haka na dinga saurara to daga ƙarshe duk kiran da ta shigo sai na daina dauka duk kiran da ta shigo sai na daina dauka hatta wani daga cikin almajirai na ba haida yace malam yana jin haushi na ne in na kira shi bai dauka da wanda na sani da wanda ban sani ba a lokacin kowa hakuri na daukan waya sai na zo sai in zo in samu miss sama da 60 kan kai 100 a cikin wayata har da plus plus to a lokacin sai na ja pressure ya ni, sai na daina daukan waya saboda mutane ba Allah suke nufi ba to sai kiran hadda kiran su CID daga ƙarshe sai na ga kira ai sai na message cewa ana gayyata na a CID har na je kofan CID shi ma kafin lokacin sai na yi burki sai na kira lauya na, sai jinkirta ya ce to gashi yanzu na kira shi kaza kaza kaza da sauransu sai ya kira su ya ba su uzuri da yamma da mu zo kaji dalilin ma makaran kenan da na je da yamma sai muka je muna isa aka mun tambaya nace to ai yanzu kuma kun mun gaugawa ai gobe ne juma'a da kun tsaya kun ji hudu bata da kun ji yanda zan yi ni abin da nayi ne in dai nayi don Allah ne to dan warware ta in dai kuskure ce na tabbatar kuskure ne duk duniyan Allah nan ba wanda ya isa ya sa ni zan warware gaskiya ba wanda ya sanni ya sanni nace ba ba wannan magana guda ɗaya ce amma kun gayyato ni Waya rubuta fatishin a kaina a karanta mu aka karanta mu na ce musu masu katon ciki na ce musu waye haka suka rubuta na sai lauya ga abin da ya gaya mun ya ce to ga abin da zan faɗa da na je wajen rubutawa sai da aka zo sai na rubuta Lallai wannan magana na faɗe ta lallai wannan abubuwa laifi na yi shi tabbas kuma kafin in zo nan na tabbatar da ita da asuba ina kuma ƙara jaddadawa ƙarƙashin abin da Allah ta'ala ya ce aya kaza da aya kaza da aya kaza lallai na ci mutuncin su kuma ban kyauta musu ba a matsayin su na malamai na a matsayin su na shugabanni na bai kamata in musu ba haka ba kuma shedan ne kuma yana hawa kansu iya hawa kaina ina kuma roƙon su da su yi haƙuri su yafe min karkashin abin da Allah ya umurce su da su yi hakuri yanda Allah ya umurci manzon Allah da ya hakuri da haka ina gaya musu wannan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin wa man sabara wa ghafara inna dhalika lamin 'azmi al umur يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون la'allakum tuflihun ayoyi da yawa a Qur'ani Allah ya yi ta magana akan wannan haka ina nuna musu wannan a matsayin su na masu awa malamai wanda za su iya haɗuwa da wannan jarabawa don Allah su yi haƙuri jami'an tsaro suka tsaya suna kallo na lauya ya zo ya ce haka ka faɗa malam na ce eh haka ne mu je ta waje na ce masa kaga wannan abu tabbas abin da ya faru kenan ni kuma mai karantarwa ne je ka inda gyaran da za a yi cikin yanayi a gyara abin da za a gyara amma kar a canja a batta a haka ni na tabbatar da wannan abu ina neman taimakon Allah ne idan za su yi faɗan da ni ɗin to su yi faɗan da ni akan haka sun saba ayoyin Allah ta'ala ni kuma za ga Allah zai taimake ni kuma ballantana ba bana jin wanda ya san abin da Allah ya ce ya saba wannan an fahimta tunda duk shugaban da za a zage shi ba zai yi haƙuri ba to bai cancanta ba an fahimta sai dai ce to don haka wannan yare ce na yi musu a matsayinsu na masu karantarwa wannan sako ce sai na yi wannan bayanin na ce a bar mun abin da na rubuta ta haka sai aka gyara ta aka karanta na ce ita e, yi aka rubuta ta ina fata mun gane sai aka ce to yanzu ba zan tafi ba commissioner of police bayi nan amma dc na shi na nan sai in yayi waya da commissioner of police na ce af mai sauki ne aka cire takalmina aka cire hulana aka cire zobena na ce inda wani abu aka cire duka aka kai ni ƙasa da a sa ni a sel ba a sa ni a sel ba yan kanta suka ce ah malam afa kalla ne ba ah, malam afa kalla ne gashi ba takalmi gashi babu hula ce wannan ce kaza sai wasu suka ce ah ne afa kallan sai na ji muryana na a cikin wayansu sun kunna karatuttukan da muke yi wanda suke group din wasan mu cikin jami'an tsaro sai suka kunna eh nace to ni yanzu sallah nake so in yi na magariba da in yana ta cewa ana ana sallah a sel ai nace to a shigar da ni ai na yi daidai da a shigar da ni ai dokan ƙasa tana kaina ai ban fi ƙarfin ta ba ko aka shigar da ni cikin falo waje mai kyau aka ajiye ni aka sa min sallaya mai ta sa goshi a ƙasa makamalan dai ta sa goshi a ƙasa hato ba dole na ba ko ba haka bane hato tsuntsun da ya ja ruwa hato <laughs> na yi ta roƙon Allah na yi ta roƙon Allah ana fahimta ah to ni wawa ne in shiga wannan wajen hato <laughs> ai gaskiya ne ko ba haka ba to za mu gyara jimada ula ne watan da muka faɗa suke gyara to kun ga ai kallon gabar ai ba biya ba haya bace kyauta ce Allah ya saka mana kuma amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah ko ba haka ba muna tare da Allah dole mu roƙa kuma muka roƙi Allah Allah ya huci zuciyar duk wadda muka bata masa rai muka yi addu'a kuma Allah ya amsa mana daga wannan lokacin washe gari ni dai cikin dare kan na ci abin da na ci waɗanda suka kai mun abinci Allah isa ka muku da alkhairi ban san ko su waye bane na ci nama hasiri bata mun ciki jama'a a to ai ba ci nake akai akai ba a to yunwa ne ke damu mu 'yan Najeriya kowa ya sani yawwa in ci wannan in ci wannan in ci wannan in ci wannan kowa da yayi gudumawarsa Allah ka ma duk waɗanda suka yi da alkhairi dan mun ga alkhairi faro ne haka da ka ga an ruko an kawo a'a fiyo wata ne wai wannan na alola ne kuma ni ga ni ga ruwan alola kusa ƙarshe dai na tafi na bar musu fiyo watan dai Allah ya saka wa polisawa da alkhairi in sun sha Allah ya musu albarka da shi ko ba haka ba ina gaya muku an kyautata mun ne kuma a lokacin da muka shiga mun yi ta ba su fatawa sun yi ta mana tambayoyi na ibada da ke suna son Allah jami'an tsaron akwai na kirki sannan har Allah ta'ala ya kaddara suka fita aka aka zo ma'ana aka wayi gari da safe nan ma aka kawo mun abinci a kawo wannan a kawo wannan almajirina sun kawo nasu sai suka zo suka zauna su ma sai suka kama koto da su yi kuka sai na danna zuciyarsu sai suka ga ina dariya suka ƙare dattijo ɗaya ne ya zo ya samu kuka ne, baba karamba yana shigowa aka yi ya ce ba zai shigo ba shi dai ya kawo mun abubuwa ne a shigar mu ba kuma inda da a saka aka yi aka yi dai tafi da abun ke ce dai sai an ajiye mu su maltina su faro su me haka da ya zo ya dube ni ya ce malam kai ne anan sai ya fashe da kuka to nan shi ne su kuma sai suka kawo mu kuka to ni ma din da ke ni din ba shege ba ne na fara kuka ato an ban yi kukan ba a ce ba imani ko ba haka ba dole ne ma na kama kuka kuka kuka wasu polisawa ma daga cikin suna kallon wani dai hakan nan da yi masoya to a gurguje muka kare commissioner of police ya zo aka karanta masa abin da komai da komai kira kira kira kira kira kira kira kira kira jama'a jama'a suna ta shiga to kuma waje ba a san ta jama'a an gane to a lokacin ranar juma'a ne ma da wasu basu sani ba sai muka ce a sanar mu fa an saki mu kuma ina ciki din saboda kowa hankalin shi ya kwanta